يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'umar annabi barkanmu da yammaci. Za ku saurari saƙon musulunci mai take rahama ga talikai tare da Dr. Abdulrahman Idris Zakariya akan haƙuri, tausayi, juriya da tausasan ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ɗaukar nauyi Darus Saqafa Islamic Bookshop da ke cikin garin Jos. Don tuntuɓa tambaya ko ƙarin neman sani sifili takwas ɗaya uku biyar hudu biyu biyar bakwai biyu shida. Ni Ibrahim Shaibu Nalkuta nake hidimar هذا shirin a karamakallah bismillah. Ya rabbi رب ala nabi wa alihi ما فض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيان هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ميكا قوديمو قال الله مدوك كنسركي واندا يهل التشيمو ييمن نئما ييمن بيوة باويدا mun bashi cin منا ko rashawa ba muna godiya ga Allah da ya ba mu rayuwa muna godiya ga Allah wanda shi yake hukunta mutuwar mai mutuwa da kuma rayuwar mai rayuwa muna godiya ga Allah wanda ya hani mai tsanani game da zubar da jini ba tare da haƙƙi ba muna salati da sallamewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar gobe kiyama ‘yan uwa a wannan haɗuwa tamu mai albarka za mu tattauna cikin abubuwa da suka shafi wato rayuwarmu ta yau da gobe za mu tattauna game da abubuwan da za su amfane mu balma suna amfanar mu sai dai kawai mu sake gano amfaninsu domin mu rike su mu yi aiki da su nan mu sanar da mutane wayannan al'amura hakika Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana amana ya rataya amana a wuyan kowa kowa daga cikinmu da masu sauraro da mai magana dukkanmu Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana amana a wuyanmu kuma kowa sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi game da wannan amanar kuma ita amana yana daga cikin abubuwan da suke bayyana matsayinta kowa yana fata a ce shi amintacce ne mai amana ne mai kiyaye abubuwan da suka dace ne domin ita amana ɗin tana da amfani tana da fa'idoji masu yawa musamman ma a mahanga ta addinin musulunci domin amana tana cikin abubuwan da mutum imanin shi baya cika har sai ya zamto amintacce sai ya zamto mai kulawa da amana imanin shi ya cika musuluncin shi ya zamto mai kyawu cikin dai abubuwan da za su sake nuna mana muhimmanci da fa'idar amana ɗin addinin musulunci an nuna mana cewa sammai da ƙasan nan da amana suke tsaye da dai amanan nan ne ake jarraba mutane addinin ma gaba ɗayan shi yana kai komo ne cikin amana domin da ita amanar ake kiyaye addini ake kulawa da addini da kiyaye amana ne ake kulawa da mutuncin mutane da kiyaye amana ne ake kare rayukan mutane ba za a dinga zubar da jini ba da kiyaye amana ne ake kare tunanin mutane da kwakwalwan mutane da kiyaye amana ake kawo ci gaba cikin al'umma ta hanyar kiyaye amana ake samun nutsuwa da zaman lafiya idan ni na kiyaye amanar da take rataye a wuyana ban ɗau hannuna na zalunci wani ba ban ɗau hannuna na je na kashe wani ba ban tashi na je na kwashi dukiyar wani ba in na yi wayannan abubuwa to na zamto mai amana shi ma wancan bai tashi ya je ya zubar da jinin wani ba bai je ya saci dukiyar wani ba ko bai kwace dukiyar wani ba to shi ma ya zamto mai amana kun ga kenan dai da amana ake samun nutsuwa da amana ake samun wato tattalin arziki ma to ya haɓaku musamman mu da muke fata ko muke addu'a ko da yaushe a wannan ƙasa mu. Allah shi kawo mana ko ya haɓaka mana tattalin arzikinmu ya tabbatar mana da zaman lafiya to fa dole ne ni in zamto na kiyaye amanar da take wuyana kada in zalunci abokin zamana kada in cutar da shi shi ma ya iya ƙoƙarin shi kada ya cutar da ni sai mu haɗu gaba ɗaya sai mu samar da nutsuwa da kuma zaman lafiya sai ka ga abubuwa sun yi kyau a doron ƙasa wayannan abubuwa da suke nuna mana muhimmanci ko fa'idoji na amana na bujiro mana da su ne domin mu gane matsayinsu mu gane tasirinsu wajen nutsuwarmu da kuma samun ɗaukakarmu uwa Obama Allah maɗaukakin sarki yana son mai amana kuma sai ya sanya mutane su soki sakamakon wannan amanar da yake da ita za mu ga cewa ma ko alkur'ani muka koma Allah maɗaukakin sarki yayin da ya tashi bayyana mana siffofin bayin shi muminai bayin shi na ƙwarai bayin shi na gari wanda yake san su sai Allah ya siffanta su da siffata kiyaye amana da kulawa da alkawari Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ga wannan yana nuna mana da muhimmanci na amana din to amma wani zai iya tambaya cikin masu sauraro maza da mata yara da manya mazauna birni da ma mazauna karkara wani zai iya tambaya to ita wannan amanar da ake ta magana a kanta shin tana shiga duk ɓangarori ne na rayuwar ɗan adam to amsar ita ce tabbas ɗan uwa tabbas ‘yar uwa hakika amana tana shiga duk ɓangarori na rayuwarmu amma za mu kawo wasu daga ciki akwai amana da ake so ka tsayar da ita ka ba da ita tsakaninka da mahaliccinka amana tsakaninka da Allahnka duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya ce ka aikata sai ka aikata gurgudan iko abubuwan da ya ce ka nisanta ka yi ƙoƙari ka nisance su kuma yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu kula da su ko kuma aka ba su kariya kiyaye jinin mutane kiyaye jinin mutane da nisantar zubar da jini a doron ƙasa ba tare da haƙƙi ba wannan amana ce a kanka amana ce a rataye a wuyanki amana ce rataye a wuyana sannan halittu da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta su ma su kuɓuta daga sharrin wato mutane ko sharrin sashenmu a kan sashe da ka abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora maka ya ce ka yi ko kada ka yi amana ce ya ce kada ka zubar da jini ba tare da haƙƙi ba ka nisanci wannan ya ce ka yi ƙoƙarin raya al'umma ka raya abin da zai kawo al'umma ci gaba to ka yi ƙoƙari ka sauke wannan amanar sai fage na biyu da amana take shiga amana cikin dukiyoyi amana cikin dukiyoyi abin da ake nufi a nan ne, mutum ya zamto ya kame yana tsantseni game da haƙƙin mutane na dukiyarsu ka karɓi dukiyar wani kai ƙoƙarin mayar mishi da ita ko an baka wata dukiya kai ne za ka ba da ita zuwa ga wani ka yi ƙoƙari ka sauke wannan amanar ka ba da ita hakan nan ma wajen ba da bashi da karɓan bashi da gadon mutane ko ajiya aka baka ko jingina ko aro ko an yi maka wasiya duk nan, dole ne mutum ya yi ƙoƙari ya gaya sauke wannan amanar musamman idan ya zamto yana rike da wani shugabanci wajibi ne ya yi ƙoƙari ya gaya sauke wannan nauyi na amana da aka rataya a wuyan shi tun daga sama har ƙasa har kai ma a gidanka amanar da aka rataya a wuyanka na 'ya'yanka da iyalanka kai ƙoƙari kaga ka sauke wannan nauyi sai fage na uku da za mu iya cewa amana za ta iya shiga shine amana cikin mutuncin mutane ka kame kanka ka kiyaye kanka daga kutsawa mutuncin mutane da harshenka ka daina tsinewa mutane zagin mutane yi da mutane haɗa faɗa tsakanin mutane duk wannan abubuwa ne da ake so mu zamto masu amana ciki kuma a nan firici ɗin nan yana kai mutum zuwa ga halaka yana da kyau mu gane nauyin firici kai za ka zo kai ta yada abubuwan da ba su faru ba wani zai taho daga unguwa kaza ko gari kaza ko wani waje dai kawai sai ya ce wani abu yana faruwa alhali kuma ya san karya yake yi kun ganin bai kiyaye mutuncin mutane ba ya ce wane ya yi kaza wane ya yi alhali ba a yi ba ko ya ce ana kaza a wani waje alhali ba a yi wannan abun ba to fa mu sani cewa mutuncin mutane amana ce a rataye a wuyan mu? kuma Allah sai ya tambaye mu ranar gobe kiyama don haka mi ƙoƙari mu kiyaye wannan amana Allah shi sa mu dace sannan fage na hudu da amana take shiga akwai amana ta gangar jiki da kuma rayukan mutane rayukan mutane da gangar jikinsu amana ce a karan kanka ran ɗan uwanka gangar jikin ɗan uwanka ya zamto ya kubuta daga sharrinka dole ne mu sauke wannan amanar dole ne mu yi ƙoƙarin kulawa da ita kada mu ɗau hannunmu mai kisa kada mu ɗau hannunmu mu ji wani ciwo kada mu ɗau hannunmu mu saci dukiyar wani kada mu ɗau hannunmu mu fasa waje na sana'ar wani ko kuma tara wani a hanya domin kwace dukiyar shi ko kuma zubar da jinin shi idan muka aikata haka ko duk wanda ya aikata haka bai zamto mai kiyaye amana ba ba amintacce ba ne Allah ya ba mu ikon wato aiki da wannan ɗabi'a ta ƙwarai ta amana da kuma kiyaye ta musamman kiyaye amanar rayukan mutane kiyaye wato gangar jikin mutane kiyaye dukiyoyin mutane Allah ki taimake mu ya sa kuma mu dace yana daga cikin dai fagage da amana take shiga amana wajen shugabanci nan duk wanda Allah ya jarrabe shi da shugabanci komai girman wannan shugabancin ko kuma kankanta shi to wajibi ne ya kula da wannan amanar ya kula da wayanda yake shugabanta zai kula da rayukansu ya kula da dukiyoyinsu ya kula da lafiyarsu ya kula da iliminsu ya kula da ‘yancin addininsu, kun ga mu da ake jagoranta muka kiyaye amanonin da suke kanmu, shugabanninmu ma suka kiyaye sai ga an samu nutsuwa, an samu zaman lafiya cikin al'umma, don haka janyo hankali da nake yi na ‘yan uwa gaba ɗaya masu sauraronmu kusa da nesa mazansu da matansu yara da manya mazauna birni da mazauna karkara. dukanmu da ni da ku ni iya ƙoƙarinmu mu zamto masu janyo wa mutane nutsuwa da zaman lafiya mu zamto masu ƙoƙarin sauke wannan nauyi na amana mu zamto jakadu na alkhairi mu zamto manzanni masu yada alkhairi cikin mutane kada mu zamto jakadu na sharri da kuma yada barna a doron ƙasa Allah ya sanya mu cikin wayanda. za su taimaka wa al'ummarsu wajen samun zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali da kau da kai da kiyaye wa kowa haƙƙi da Allah maɗaukakin sarki ya hore mishi kamar yadda na faɗa a baya fagage da amana take shiga suna da yawa sai dai kawai ma'ambato su a taƙaice mun ambato su a baya amma ba za mu gushe ba ko ba za mu tsaya a wannan tattaunawa ta mu ba har sai mun ambaci amanar ji amanar gani amana ta gabbanka sai mutum ya zamto mai kiyaye wannan amanar ka ji wata magana wacce amana aka baka ita ba a so ta yadu domin za ta kawo barna to ka kiyaye wannan amanar ka kiyaye wannan sirri da aka baka sa'annan ma wani abu ka gani da ba a so ka gani to ka ɗauke ganinka kuma kada ka je yaɗawa domin ka kawo ɓarna cikin al'umma Allah shi taimake mu ya ba mu ikon amfani da wayannan abubuwa domin shi ne mai tabbatar da nutsuwa da zaman lafiya idan muka kiyaye wayannan abubuwa sa'annan muka roƙi Allah sai mu ga Allah ya kawo mana ko ya tabbatar mana da nutsuwa da muke ciki da zaman lafiya da muke ciki Allah da ya nake roƙo da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ya zaunar da jihar Filato lafiya Allah ya ba mu ikon fahimtar junanmu Allah ya ba mu ikon haƙuri da juna Allah ya ba mu ikon haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu kawo nutsuwa da ci gaba a wannan jiha mu, jihar Filato da Najeriya ma gaba ɗaya. ‘Yan uwa masu daraja a ko'ina kuke, idan muka koma tarihin manzannin Allah, ba wai manzan Allah sallallahu Alaihi kawai ba, a tarihin manzannin Allah za mu ga cewa sun siffantu da siffa ta amana. sun siffantu da siffa ta amana duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an sa mishi ma lakabi an ba shi wato nickname na al'amin saboda kulawa da amana da kiyaye abubuwa da nisantar duk wani abu da zai zamto tashin hankali ko tada tarzoma ko kuma cutar da al'umma kuma duk wani mabi inda yana da hankali to dole ne zai samu wani abu ko zai samu wani kaso na amanar annabin Allah tabaraka wa ta'ala da aka aiko mishi shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta muminai da cewa wanda su ne game da amanoninsu da alkawura da suke yi masu cikawa ne masu sauke wannan nauyi ne Allah ya ambaci wayannan abubuwa so biyu a cikin suratul mu'minun da kuma suratul ma'arij idan muka koma ma wata sura shil alkur'ani suratul shu'ara zamu ga Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan siffa an jingina ta zuwa ga annabawan Allah kusan so biyar a wannan surar a jere Allah maɗaukakin sarki yayin da yi magana cikin sha'anin annabi Nuh alaihi salatu wassalam ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin iz qala lahum akuhum nuhun yayin da aka aika annabi nuhu zuwa ga mutanen shi da suka karyata shi me yace da su inni lakum rasulun amin lallai ni gare ku manzo ne kuma amintacce kun ga kenan amana siffa cikin siffofin annabawan Allah ga kuma farkon manzanni shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayin da ya faɗawa mutanen shi wannan kalma hakan nan idan muka koma kan annabi hudu alaihi salatu wassalam shi ma dai hakan ya faru kazzabat adun mursalin. iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin hakan nan mutanen annabi salih su mutanen annabi hud zamudawa kazzabat thamud almursalin sa'annan mutanen annabi salih wayancan adawa wayannan kuma samudawa sa'annan mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam su ma da suka karyata shi Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar mana cewa inni lakum rasulun amin hakan nan annabi shu'aib alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wata'ala yace kazzaba ashabul aikati mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون inni lakum rasulun amin kun duk wayannan annabawa an tabbatar mana cewa sun siffantu da siffata aminci amana don haka duk wanda yake so ya bi tafarkin annabawa dole fa ya zamto mai kiyaye amana dole ya zamto mai kiyaye mai amana kuma a baya mun ga cewa amana tana shiga bangarori da dama ba sai bangaren dukiya kawai ba a rayukan mutane dukiyoyin mutane nutsuwar mutane tsorata ma mutane musulunci ya haramta tsorata mutane musulunci ya haramta kuma Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana matsayin mala'ikan shi ko jagoran mala'iku ne Jibril alaihi salam cikin sunayen shi an ruhul amin na zalabihin ruhu al'amin. Kunga sai aka siffanta shi da siffata amana kun ga dai wannan kai komo da muke ta yi ina so da ni da ku yan uwa masu sauraro mu sake tuna muhimmancin wannan siffa ta amana domin mu kiyaye ta sai mu zauna cikin nutsuwa mu zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama shine dai jagora a wannan siffa kun san dai abin da ya faru mushrikan makka sun samu sabani lokacin da suka sake gina ɗakin kaba waye zai ɗauki wannan bakin dutsen ya ɗora shi suka yi ta eh, sa'insa suka samu saɓani kowace ƙabila ta ce ita ce amma da abin ya ci tira suka ce duk wanda ya shigo shi ne zai zamto mai hukunci tsakaninmu an ce sun yi kwanaki suna wannan saɓani har ana tunanin ma za su haɗu da juna ko za a yi farwa juna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi ƙoƙarin haɗa kansu aka kawo abu aka shimfiɗa aka ɗora wannan dutsen kowace ƙabila ta riƙi wani ɓangare aka fita daga wannan matsala da ake ciki to kunga yana da kyau mu fahimci irin wayannan abubuwa da suka faru a baya za mu iya nazari mu ɗora su kuma a kan rayuwar mu ta yau da gobe musamman a wayan nan kwanaki yana da kyau kada ni in ta ƙoƙarin kuka kuka kaza ne kaza ne kaza ne hakan nan kai ma mai sauraro ke ma mai sauraro bai kamata mu zamto wato mu bar hankalinmu a nesa ba alhali ga abin da ya kamata mu aikata kai kai haƙuri da ni ni ma yi haƙuri da kai kai kai ƙoƙarin kiyaye wato haƙoƙina ni ma in zamto mai amana wajen kiyaye haƙƙinka wannan shine yake sanya al'umma ta samu ci gaba amma idan kowa ya ce zai juya baya kowa zai ƙoƙarin komawa ya shiga littafin shi ko kundin tarihin shi ya ta ebo wasu abubuwa to hakika za a yi ta ƙoƙarin fita daga matsaloli ne kuma ba a ɗau hanyar ba don haka a wannan gaba nake janyo hankalinmu gaba ɗaya mu zamto masu fahimtar yanayi da muke ciki kuma mu zamto masu hangen nesa yaya za mu yi ƙoƙarin gujewa duk wata matsala duk wata ɓarna duk wani abu da zai kawo tarzoma cikin al'umma mu zamto masu ƙoƙarin nisanta shi domin tarihi ya ambace mu da alkhairi kuma ta kuma kun san tarihi baya gafartawa in alkhairi kai tarihi zai ambace ka idan kuma mummuna kai to za a jefa ka a kwandon sharar tarihi ne Allah shi kare mu don haka ina janyo hankalin ɗan uwa gaba ɗaya mu yi ƙoƙarin kiyaye amana mu yi ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu kada ka yadda a wajen da kake a kawo al'umma damuwa ko a tada hankali ta sababinka ka kiyaye amanar da take wato rataye a wuyanka a unguwarka a garinka a ƙauyenka a birnin da kake a gidanka a unguwarku a lungunku ka yi ƙoƙarin ɗaukan wannan nauyi na amana cewa ni ba zan cutar da kowa ba ba zan bai kuma a cutar da wani ba ni ma in ɗauki wannan ke ma ki ɗauka kowa ma ya ɗauka sai ga an samu nutsuwa mun samu ci gaba yadda ƙasashen duniya suke ta ci gaba kuma mu ma ba ma so a bar mu a baya da haka yin uwa mu kula da wannan al'amari Allah dai nake roko da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah ya ƙara zaunar da Najeriya lafiya, Allah ya ƙara zaunar da Najeriya lafiya, Allah ya ƙara wa shugabannin mu shirya tun daga sama har ƙasa abubuwa da suke ƙoƙarin yi na ci gaba, Allah ya taimake su su aikata abubuwan da yake nema ya gagare su, Allah muke roƙo ya dafa musu su iya, mu kuma wanda ake shugabanta, Allah shi ba mu ikon zama lafiya tsakaninmu, Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya gwargwadon hali duk wasu fitintunu na zahiri da wanda suke ɓoye Allah muke roƙo ya kare wannan al'umma tamu, Allah shi kare mu, Allah ya kare mu daga fitintunu na wannan zamani, Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya, Allah ya ba mu ikon juriya, Allah ya ba mu ikon haƙuri da juna, Allah ya ba mu ikon yafiya da kau da kai, daga ƙarshe nake cewa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على النبي وآله ما فض نزع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد الحمد لله Allah shi ƙara wa malam lafiya. Kun saurari shirin saƙon musulunci da aka yi wuta ke rahama ga talikai tare da Dr. Abdulrahman Idris Zakariya wanda Darus sakafa Islamic Bookshop da ke cikin garin Jos suka ɗauki nauyi fi sabilillah. Yadda aka shayar da mu haƙuri tausayi juriya da tausasan ɗabi'un Annabi Muhammad tsira da aminci hukuncin Allah su ƙara tabbata a gare shi don tuntuɓa tambaya ko ƙarin neman sani sifili takwas ɗaya uku biyar hudu biyu biyar bakwai biyu shida Allah shi saka wa malam da ɗimbin alkhairai ni Ibrahim Shaibin na nake hidimar haɗa shirin jama'a ku tara mako mai zuwa ma'asala. Ya Rabbi salli ala nabi wa alihi ما فض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا الأمة المسلمين haɗaɗɗe ƙungiyar ahalus sunna ta ƙasa reshen jihar plateau ta ƙara miƙe sawu wajen ƙara fahimtar da jama'a addinin musulunci tsantsa ta hanyar ɗaukar nauyin ƙara gabatar muku da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda almu'assas marigayi shek ismaila idris bin zakariya ya karanta zamanin rayuwar shi addinin musulunci ya yarda ka karanta alƙur'ani tana da ladan karanta alƙur'ani duk kuwa maganan allah Allah ne yadda zai dinga zuwa ga masu sauraro ta wannan kafa ranar Juma'a da misalin karfe uku na rana. Ɗaukar nauyin wasu ɗaliban Sheikh Ismail Idris din Zakariya da ke cikin garin Jos. Allah shi ba mu ikon fahimtar addini, tafsirin Alƙur'ani mai girma karfe uku na rana kowace Juma'a. Kada ku bari a baku labari. Ɗaukar nauyin wasu ɗaliban Sheikh Ismail Idris din Zakariya da ke cikin garin Jos. Wa alallahi falyatawakkalul mu'minun. صدق الله العظيم da baya ga rago zan bar martin fara fara fagen fama ne radio nigeria highland fm 101.5 na ci gaba da gabatar muku ibrahim shu'aib na kuma ke tala da kwarar ranar kawo muku shirin hausa ba da goba ranar asabar da misalin karfe goma sha biyu hausa ba da goba hausa ba da goba ne ya yi kudirin ilmantarwa nusantarwa nishadantarwa zuzzubo muku jibga jibgan kyautuka ranar asabar karfe goma sha biyu na rana saurari shirin don ku kara ƙarfin kaifin lafuzan ku cikin harshen Hausa. Sassalfa nake ta saurin in sun kuya in sabula safar sawuna in sassako sassaken sabara in san suma in saida wa sabon mijin sabo mai suyar ƙosai.